Balatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa maninta da bi hadihi wa tambata da sunnati da jini amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau nawa na bismillah an ce ce siyuti eh bismillahir rahmanir rahim wa sabiqun bil matni aw ghadi sanati sun a jis fa wato mutumin da ya fara da matari ya fara hadisi ya fara da sanadi sai fara hadisi da matari an fara kuma sashen sanadi gane ya fara da wani sashe daga baya bayan ya kawo hadisin sai ya ƙara da sauran sadadin ajiz ka halatta yin haka ayyurat hadi taqdimu kulli raja idan an yi nufi a lokacin an yi nufin gabatar da dukkan sa an gane raja wannan shi yin rinjayi in an yi nufin gabatar da dukkan sa bi ma'ana a gabatar da dukkan sanadi isnadi sana kawo hadisi hatta sani amru bin shu'aib an abi an jaddi bayan ya gama sai kawo hadisi an gari wannan shi ne rajin malaman habibu sun fi tafiya zuwa ga wannan hanya a kawo rijal ɗin tukuna an wani an wani an wani sannan sai a kawo hadisi amma in mutum yana so shi ne ma'ana mutum ya fara kawo matsayi tukuna kafin ya kawo sanad an gari ko ya kawo sashen sanad nan sai ya kawo matani sannan daga baya sai ya karasa hadisin to wannan gaba daya malamai sun ce ya halatta a gani yau amma kuma fa in yurad yana yanzu a kulli idan an yi nufin gabatar da dukkan sa gaba daya dukkan matanin a dukkan sanadin kai an fara kawo sanadi kafin matani sani amr bin shu'aib an abi an jaddi sannan sai a kawo hadisi duka an gani raja wannan shine raji raja jawazu wato malamai sun rinjaye da wato halatta shi yayin jayi ka ba da matanin bil asah kawai mutum ya kawo sashen matani ga zance mafi inganci wa ibn kuzaima tu yuqaddimu sanad amma shi zai ma yana gabatar da sanadi shi zai ya fara kawo haddathani an malik an nabi an ibn umar ko haddathani an amr bin shu'aib an abi an jaddihi a gani in ya fara kawo sanar zai kawo hadisin haisu maqal kaga wannan ai to in haka ne kuwa ai shi zai huzaima ya bi ya bi wanda yake mara jaha yi ko ya bi abin da ya rinjaye to amma shi in ka duba shi littafin zai huzaima din shi ba na shi a wanda kai littafin shi zai huzaima shi yana gabatar da matani ne akan sanadi haitu matsala in hadisin akwai matsala hadisin in akwai matsala ga sanadin shi sai ya fara kawo gundaren hadisin tukuna sannan zai kawo ne isnadi in kaga yayi haka to yana so ya gaya ma ne hadisi akwai matsala isnadi akwai matsala amma hadisi ingantacce ne a wajen shi zai fara kawo sanadin tukuna sannan ya kawo matanin haisu matsal inda akwai magana ga hadisin fattabi wala ta'ad ka bi wannan ra'ayi na ibnu kuzaima kada ka ketare shi kada ka canza mai da ibnu kuzaima ya ce duk mutumin da ya zo ya ruwaito hadisi na ya san cewa hadisin akwai matsala sai fara ruwai to sanadi kawo matsayi ban ya fahimci shi ba to malamai sun sun yi imamu su yi gyara a nan wajen da ya ce wa ibn kuzaima yuqaddimu sanad ibn kuzaima yana gabatar da sanad Wanda sun ce wa ibn kuzaima akari sanad ibn kuzaima yana jinkirta sanadi zai ambaci matsayi su makar inda akwai magana ga hadisin a gane fattabi wala ta'ad fattabi wala ta'ad wato ka bi kada kai ta'addanci kenan kai sabanin haka a cikin istilahi na ibnu kuzaima kai ne kai ta'addanci ولو روى بسبب وقد جدر اسنادا ومتن لم يعد ولو روى bi بسند eh, da ya ruwaito matani da wani sanadi ya rawaito hadisi matani da sanadi jaddada isnadan alhali kuma ya jaddada isnadi misali kamar yace rawa amr bin dinar an jabir bin an jabir bin abdullah anin nabi rawa amr bin dinar an jabir bin abdullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya kawo wannan isnadin amma bai cika ba ai amr bin dinar ya karbo daga jabir kama ce tabi'i ya karbo daga sahaja to ina sauran rijal din bai kawo ba a gane wannan to shi ka ce da ya ruwaito matali da sanadi wa kan jaddada isnadan alhali shi matanin ya jaddada wani sabon isnadi an gane ku ya jaddada isnadi wa matanar lam ya'ud amma bai maimaita matanin ba ku gane wannan ku ya ruwaito matani da isnadi da ya kawo matani sai kawo shi da wani isnadi kuma matanin na da isnadi da mun ko uku matani guda ɗaya yana da isnadi biyu ko uku ba za mace hadisin abin nan man abin laula a shuka ala ummati la rasul bi siwa kaga hadisin akwai akwai akwai matani wanda bukari ya ruwaito ma a kulli bala akwai ma a kulli akwai ma a kulli wudu au kama kala to da zai ruwaito da sanadi amma kuma matani ya sabunta shi matani ya ruwaito da sanadi wa matanan abin wa kaddada da isnadin ya ruwaito da sanadi ya ruwaito matani da sanadi da ya ruwaito matani da wani sanadi alhali kuma wa kaddada da isnadin kuma ya sabunta isnadi kenan sanadin yana da isnadi biyu ko uku a gane wa matsalar lam yi amma matsalin bai maimaita shi ba bai kawo matsali guda ɗaya kawai ya ce auna hau ko bitilu ya ce wa nawo an wani an wani an wani wa wa an wani an wani an wani me kuwa ya faɗi ɗaya matsalin kawai da ya zo da ya kawo wannan matsalin guda ɗaya sai ce auna hau abin da ke nufi da nawahu ba lafazi kankan kan bane malaman hadisi galiban suka amfani da nawahu sarifin lafazi ya dan bambanta amma ma'anar da yin ubar ka ce misluhu suna nufin kankan kan ne kaga idan kankan kan ne ya ba matsala ko da ya riga ya faɗi matsalin to akwai wani wani mutum ya roto hadisin nafsul hadisi da irin wannan matsalin sai ce wa misluhu an wane wane wane wane an gane ku kuma yace wa misluhu an bahaz bin hakim an abi an jaddi ko wa misluhu an bahaz bin hakim an abi an jaddi kaga tunda yace misluhu kenan bai ke nufi kwatankwacin ne amma yace wa nahu an bahaz bin hakim an abi an jaddi akwai wanda ya yi kama da shi lafazin ya bambanta amma ma'anar ɗaya ne daga ba bin hakim an abi an jaddi shi misali shi ne ce walau rawa matanan bi sanadi da ya ruwaito matali da wani sanadi wakar jaga da isnadin kuma alhali ya jaddada wani isnadi wakar jaga da matanun isnadin shi wannan matanin kuma ya jaddada wani sabon isnadi lam yu'id ba sai ya maimaita shi ba ba sai ya maimaita matanin ba sai dai ko wani hauhu an ba su bin hakim ana a jaddi ko bal kana fihi nahwahu aw misluhu eh zai faɗa game da shi sai ce wani hauhu an wani wani ko wa bihi qala wani wani ko ya ce misluhu la tarwi sani la tarwi hadisan bi sani kada ka ruwaito hadisi da na biyu da matani na biyu gabaninsa kada ka ruwaito da matani na biyu gabaninsa ko kaka ruwaito da sanadi na biyu gabaninsa wato hadisin da ya fara da matani eh, ko ya fara da wani sashen sanadi hadisin da ya fara da matani ko sashen sanadi eh, wanda bai cika shi ba da ya kawo wani sashen sanadi bai karasa ba daga bayan sai ya karasa bayan ya kawo sai da ya kawo matanin da ya kawo sashen sanadi zai kawo matanin. sannan sai karasa sauran sanadin ajiz ka halatta shi ne na izin ta kadimu kulle amma idan aka yi nufi gaba daya gabatar da dukkansa a gabatar da dukkan sanadi a kan matani raja wannan shi ya yi rinjaye a wajen malaman hadisi raja jawazu rinjayen shi yi rinjaye wato halarci shi yi rinjaye kamar sashen sanadi sashen mataki, an gani ya kawo sashen mataki sannan sai daga baya ya kawo wani sauran kuzai ma yi yuqaddimu sanad amma shi ibn ma yana gabatar da sanadi tukuna ne nace imamu suyudi yi gyara a kai. an yi wa imamu suyudi gyara cewa wa ibn yi akiru sanad shi ibn khuzaima istilahin sa yana gabatar da yana jinkirtar da sanadi yana kawo matsayi farko shi in dai hadisi akwai matsal sai ya kawo matali farko sannan sai kawo sanadi haisu matsal kenan in dai hadisi akwai matsala kenan idan mun ga ibnu kuzaima yayi haka ya fara kawo matali kafin sanadi to mun gane abin da yake nufi hadisin na da mai matsala yawa fattabi fattabi wala ta'add kabi wannan wannan fahimta na ibnu kuzaima kada ka ketare shi ba nam walau rawa matnan bi sanadin sai ya ce kullu man fa'ala kizaqan khilafa zalik la aj'aluhu fi jildi duk wanda ya aikata sabana haka ban yafe mishi ba haka yace walau rawa bi sanadin matanan walau rawa matanan bi sanadin da ya ruwaito wani matani da sanadi, alhali wannan matanin ya ya jaddada isnadi matani ne iri daya in ma lafazan wa ma'anan ko kuma lafazan ko kuma ma'anar la lafazan ya ruwaito matani da wani sanadi alhali wa kan jaddada matalun isnadin alhali wannan matanin ya sabunta wani isnadi ba sai ya sake shi ba ba sai ya sake maimaita matanin ba musamman ya zamanto ya zamanto misalin lafazi da lafazi iri ɗaya ne kamar hadisin laula ana shuka ala ummati ko man kazaba alayya muta ambidan rike ba wa matsara domin nan kaga ai masanin haka yake guda daya amma masu wato shi sun kai 70 da wani abu to hadisin yana da sanadi sanadi sanadi sanadi daban-daban in mutum ya kawo hadisin da sanadin farko shi kuma ya ce wani hawo misalin wannan hadisi an wani an wani wani hawo an wani an wani wa misilu an wani an wani ba sai ya sake maimaita matsalin hadisi ba ya halarta. bal qala fihi nahwu ya ce nahwu ko mislahu na tawi hadisan bisani kada ka ruwaito hadisi da na biyu gabanin sa na'am mm. da wannan ƙa'idar ta ibn Khuzaima yanzu mutum wanda ke matsayin muhaddis yana iya shiga da ƙa'ida ta take nazarin kowane muhaddis yana da nashi istilahi ma in yi wallafa littafi a farkon littafi zai gaya in na ce kaza kaza nake nufi shi sa an za karanta littafin malami na hadisi ko ka fara karanta muqaddima muqaddima zai taimake ka yanzu misali akwai akwai wannan littafin na imamu tabari wannan abin tarihi tabari shi da ya rubuta tarihi sai da ya mukaddima mai tsawo ya ce ya ruwaito daga mutane wanda mafi yawan abin da ya ruwaito a tarihi mutane ne ingantattu amma yakan ruwaito daga wani mutum ana kiran shi abi lu abi miklam lu bin yahaya yace nakan ruwaito hadisi daga gare shi nakan ruwaito tani daga gare shi amma ko mutum ne wanda yana da matsala iri kaza iri kaza iri ne faɗi irin matsalolin shi yace ruwaitowa da ne daga gare shi ba wai ya nuna lallai na yarda da shi bane na ruwaito da mutane san akwai da wannan ruwaya din misali kaga da ya faɗi irin wannan istilahin to idan ka ga tarihin abin da blue ya haya a cikin shi kada ka dauka cewa imamu tabari ya yarda da isnadin dan shi ma littafin shi yana kawo shi an wani an wani ya kawo isnadin to su yan shi'a in suka zo suke a littafin da ya fi girma daga cikin littafin tarihi na sunni sai kawo wannan ruwaya na abin mikna wanda ruwaya ne mawdu wani ma ƙarya ne wani da ne da zuwan sai su ruwaito ruwayan abin mikna ka kafa hujja da shi akan su na shi'a su ce wa dan shi'a mu dawo zuwa ga muqaddima na malam imamu tabari kafin ya wallafa kafin ya fara magana sai da ya faɗi muqaddima tukuna to in baka san muqaddiman ba sai dan shi'a ya aka ma lokaci da ka san muqaddima sai yanzu abin da kake so da kai yanzu mai littafin shi da kansa ai yayi magana ko to bari mu ji mai mana sai ka karanta mai gashi wannan ruwaya da ka faɗa ruwaya ne na abu abu mukmishinan lokacin ya haya kuma ya ce ruwayan shi ba wai ingantacce bane ya kawo shi ne kawai saboda wani dalili kala na'am بسم الله الرحمن الرحيم من المهم أيضا معرفة المواليد معرفة مواليدهم daga cikin muhimmi a cikin ilimin hadisi akwai a shi shine sanin lokacin haihuwansu da kuma lokacin rasuwa yana da kyau mutum ya san lokacin haihuwar mutum da lokacin rasuwa a nan ana gane masu karya wani zai zo ya karɓo hadisi har sani an wani ta ce kai yaushe aka haife ka sai faɗi shekarun shi to ai wannan ya rasu tun kafin a haife ka ya tabbata makarici lokacin da aka fara yin karya ga annabi sai malaman hadisi suna amfani da tarihi su kama mutum in ma mutum ya ce an haife shi lokaci kaza sai sun je sun bincika a yaushe aka haifi wani idan an gano lokacin da aka haife shi sai kuma ya ce wane ya gaya mai ta ce ai wane ya rasu shekara 20 kafin haife ka na ta gani to da wannan za a gane ashe makarici ne kawai daga sanin lokacin haihuwansu da lokacin mutuwansu ko ka ce wane ya baka labari ya ce ai wane ya rasu tun kafin shekara biyu kafin haife ko shekara uku kafin haife ka Sai idan ka gan shi shi ke an kama shi na'am لأن بمعرفة ما يحصل العمل من دعوى المدعي للقاء بعده أي دومون ثاني ثانوس wato aminci yana tabbata daga da'awan mai da'awa cewa wai sun haɗu daga da'awan mai da'awa na haɗuwan sashi daga cikinsu mai da'awan ƙarya ya zai ce ai mun haɗu da wani to ana kama shi da tarihi sai a gano shi da yace sun haɗu da wani a yaushe aka haife shi sannan wannan wani yaushe ma ya rasu a lokacin da ya rasu wani ma yana raye huwa fi nafsi al'amuri laysa kadhalik alhali shi shi kanshi al'amarin shi ba haka yake ba shi mutumin da yake ya haɗu da wani ga al'amari ga hakikana al'amari ga haɗu da shi ba ƙarya yake ومن المهم ثم على رأيه قلوب متلك فهي مصمم كان جاهزين كوي أنا kamar imam bukhari ya rubuta a tarihul kabir malamai sun yi wallafa wallafa kan tarihi dan a san kowa ga lokacin da aka haife shi duk masu ruwayan nan kowa ga lokacin da aka haife shi ga lokacin da ya rasu saboda a yi maganin masu ruwaya na ƙarya eh من المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم kamar wannan Najeriya sai in ga sai in ga wani karamin yaro ne ya ce malamin kuma wata ran ana karatu muna karatu a gaban malam sai kuna karatu a gaban wa yace gaban malam ba gobe shekarun ka nawa shekaru na sha biyu ko shekaru na sha biyu ko ashirin ma kuma na ashirin da biyar ma to shi malam ya rasu ko 30 ma mutane ya wuce da shi eh? ya wuce da kaga malam ya rasu 92 misali ko shekara 30 da rasuwarsa sai ɗan shekara goma sha biyar ko ɗan shekara ashirin da biyar ma sai ce ran suna suna majalisin malama gumi yana karatu Allah ya ji kansa sai mu ce wani malama gumi ko kana nufin yaron shi dai ba dai malam ba ko kaga wannan magana da ya faɗa kawai daga nan kawai za mu shi haka kawai abin da ya rufe ko sai mu ce bauzu ƙarya ne fakat tarihi yana taimakawa sosai wajen sanin makaryata da kuma gaskiya an kama su da tarihi sosai na'am na'am muhimmi daga cikin muhimmi kuma akwai sanin garuruwansu, kowanne da garin shi da kuma kasashensu. fa'idatu eh, fa'idan sa akwai aminci daga shigan tadakuli na sunaye guda biyu idan tafaqa idan suka yi ittifaki wajen wajen magana lakin iftaraqa bil nisba bil nasabi eh amma sun bambanta wajen nasaba misali zan kawo akwai akwai wanda suka rubuta hadisin nan na na Allah ya basta alquran illa tahirun sunan ne kwanta mun suna ne iri daya inna min kitabin lazi katabahu rasulullah li amr bin hazam Allah ya basta alquran illa tahirun wanda suka rawaito wannan hadisin sunansu ya kwanta mu su biyu ne ɗaya daga cikinsu al-yamani ɗaya daga cikinsu ina ganin al-kufi kuma ji wannan ɗaya mutumin yaman ne ɗaya mutumin kofa ne ɗaya daga cikinsu yana da matsala ɗaya ba shi da matsala amma sunan iri ɗaya ne to yanzu idan idan an rawaito hadisi da irin wannan suna ɗin misali kamar a ce abdullahi bin mubarak misali sai zama to wannan dan yaman ne wannan dan kufa ne to dan yaman din yana da matsala dan kufa din bai da matsala misali to idan aka ruwaito hadisi ba a san wanne ne daga cikin su bai zai zai ba sani ba an kasa ganowa lamarin jami'ar wancan eh haka tunda an kasa ganowa za a yi tawakufi ne za a yi tawakkuli shi ba wannan hadisin Allah ya masa alkur'ani Allah yi malamai sun yi sabani wajen inganci wani zai ce aljamani ne wanda zai ce alkufi wanda ya ce kaza sun ce wanda ce aljamani zai ce da'if wanda ya ce alkufi zai inganta hadisin sai zaka malamai suna ta bugawa kan wane ne daga ciki saboda hadisin mai ruwayar sai kawo sunan mutum bai faɗi garin ba kama kamar yadda malam Muhammad ya faɗa za a iya amfani da tarihi in an san lokacin da aka haifi kowanne daga ciki za a iya ganowa wane ne ko wane za a iya ganowa an gane na'am eh a ko kuma malaman su wani lokaci ana ganewa wane yayi karatu wajen wani wane bai karatu wajen wani ba to wane ake nufi imam al-bukhari yana yawan kawo sunan mutum sai haddasa ni abdullah to yace abdullah din waye abdullah za a duba karina ɗin a duba wane ne malaman wannan abdullahi sai a gane abdullahi bin wane ne ku gane shi na wa min al-muhimmi aidan ma'rifatu ahwalihi ta'dilan wa tadrihan wa fa al-amru min tadakul ismail idza tafaqa hu mm-hmm. hani daga tadakulin sunaye guda biyu suka yi ittifaki sai dai sun bambanta wajen nasaba to za a samu aminci daga tadakuli na ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم لقد كم مهم كما سنة هالا ينسو هالا يما في رواية تعديلا وتجريها وجهالا وجه تعديلي da kuma tajrihi da kuma jahala wani adili ne wani da ifi ne shi ko wani majhulul hal ne ko majhulul ayin yanda rawiya in ma an tu'rafa adalatu domin shi mai ruwaya in ma a san adalan shi ne a yi ko a gane wani fasiki ne yu'raf fi shay'un min dhalik aw la yu'raf fi shay'un min dhalik ko ya zama to ba a san wani abu daga cikin wannan gare shi ba ya zama to ba a san ɗaya daga cikin wannan abin gare shi ba a san cewa shi adili ba ne ba a san shi fasiki ba ne ya zama kenan ya zama jahala ومن أهم ذلك بعد الطلاع معرفة مراتب الجرح. To daga cikin mafi muhimmancin wannan bayan tsinkaye bayan bincike musamman ta ba na jarhu idan an jarra hawa ne shi ma jarraha mataki mataki ne akwai jarrahan da in aka yi wa mutum sam sam ba za a karɓa hadisin shi ba akwai wanda in an ma hadisin in an yi mai jarru za a iya karɓan hadisin shi ma a shawani an gani na'am na'am maratibu jarru wa ta'dil mutum ya san sabobi na jarru wa ta'dil kar ka ce kawai dan an ce wani an jarraha shi ko ba za a karɓa hadisin shi ba ana iya jarraha mutum kuma a karɓa hadisin shi ya danganci martaba na jarhu din لأنهم قد يجرئون الشخص لأنهم قد يجرئون قد يجرئون الشخص إيه واتو قد يجرئون الشخص domin sukan jarraha mutum bi ma la yastarzimu da abin da baya lizimtar da tunkule hadisin shi kuna akwai jarhun da baya lizimtar da tunkule hadisi wa bayyana asbaba zalika fi ma bayyana kenan wa bayyana asbab asbab zalik mun riga mun yi bayanin sabubban wannan imama a cikin abin da ya riga ya wuce sarna fi wato mun iyakance martabobi na jalu cikin guda goma ne martabobi ne guda goma daga wannan sai wannan taqaddama sharha mufassala wato sharhin shi ya gabata daki daki wal qad huna zikr al alfaz al dalla wato manufa anan wajen ambatan lafuzza masu nuni a cikin istilahin alatuntar eh, martaba masu nuni akan na martabobin lafuzza ambatan lafuzzozi masu nuni akan na martabobi in an ce kaza kaza ake nufi الرحمن الرحيم وما هو الثابت للحديث الذي له حكم الرب منين الثابت na gane hadisin da yake da hukumar rafi an ce hadisin na da hukumar rafi da yake nufi hadisi na na ce hazal hadisi da hukumar rafi me yake nufi yana da hukuncin dangantawa zuwa ga annabi zahirin hadisin kamar an ce zahirin hadisi kamar mawqufi ne shi zahirin hadisi an ce sahabi ya faɗa ko ba zai yiwu wannan abin ya zama sahabi a kirkiro shi ba sahabi ya faɗa amma ba zai yiwu a ce shi ya kirkiro shi ba kamar sahabi ya gaya mana cewa ga alamomin tashin kiyama zai yi ko sahabi ya zama na kirkiro alamomi ba tare da ya ci daga annabi ba to sai ce hazal hadith la hukumur rabbi saboda ya faɗa abinda babu majali na ijtihadi babu majali na kawo ra'ayi yau abin da gaibi ne kuma abin ta'abbud ne ma'ad akwai abin da yake ta'abbud ma'ad an tsaka wa ibada ne wanda an gina shi akan tauqifi sai sahabi ya faɗa to sahabi ya faɗi wannan to wannan yana da hukumar rafi ko ya faɗa abin da yake gaibi ne ba a iya sani sai ta hanyar wahayi amma kuma shi sahabin bai ce na ji annabi ya ce ba kawai zai faɗa ne kawai kai tsaye to sai mu ce hazal hadis lahu hukumun rafi na'am wa dawisul hadis allazi lahu hukumun rafi wato ka'ida na gano hadisi wanda yake da hukumun rafi walillazi laysa lahu hukumar rafi da kuma wanda ba shi da hukunci na rafu mimma nusiba ila sahabi wanda aka jingina zuwa ga sahabi na naqul sai mu ce ulama qalu fi dabi lalle malamai sun faɗa game da ka'ida almasu hukuman ka'ida dangane da marfu hukuman ana kira hadisi irin wannan marfu'un hukuman mawqufun lafzan marfu'un hukuman ga lafazi an tsayar da hadisin ga sahabi amma hadisin yana da ma'anan marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam نعم، هو الذي ليس للاجتهاد والرأي في مثال شيني وان باب بيجيك اجتهاد كرأي ده حديث اللي ينظر باب اجتهادي كورأي كرأي وانا ينا دا حكم الرد إيه؟ انما يؤخذ هذا عن الشرق كوا ينظر انتو انا ترنتو وانا ندق من الشريعة نعم، مثل ما اذا حدث الصحابي الأخبار يوم القيامة مثال اتي الصحابي بعد الابارن dangane da labarin ranar tashin kiyama Ka duk abin da ya shafi tashin kiyama ai gaibi ne ko kuma duk wani abu da yake da alaka da labarin gaibi ya lalle za mu ce haza marfu'un hukuman wannan marfu'un ne amma hukuman ba marfu'un lafzan ba domin ijtihadi ba shi da fage game da shi وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة هكذا عند الصحابي زي أيكة ولي عبادة wanda wannan ibada sunna bai zo game da shi ba a ya aikata wani ibada wanda hadisi bai zo game da shi ba sai sahabi ya aikata to mun san sahabi ba zai kirkiro wannan ibada ya aikata ba saboda ibada ana gina ta ne akan tauqifi a gani da kullu da mun ce haza aidan marfu'un hukuman shi ma wannan marfu'i ne ga hukunci yana da hukumar barfu malamai sun buga misalin wannan cewa lalle aliyu bin abi talib ya yi sallah a cikin sallan kusufi a cikin kowace raka akwai ruku nawa uku kowace raka ruku uku wato za a karanta fatiha da sura sai a yi ruku sai a ƙara dagowa karanta fatiha da sura a yi ruku a ƙara dagowa karanta fatiha da sura a yi ruku to raka ɗaya kenan kuma gane ba to daga an yi haka sai a tafi sujada sujadar za a yi shi normal yadda aka saba sannan sai a ƙara miƙewa da kana biyu a da fatiha da sura a yi ruku sai a ƙara dagowa a fatiha da sura a yi ruku a ƙara dagowa a fatiha da sura a yi ruku ta kan annabi kenan sai a tafi sujada normal sujada yadda aka saba an gane wannan ko yawwa ma annas sunna ja'at bi ruku'ayn fi kulli rak'a tare da cewa sunna hadisi ya zo da ruku'u biyu a kowace raka abin da ya zo cikin hadisi kowanne raka a ruku'u biyu ne a gari wannan bai suka ce game da shi abu aliyu عشان تنظر وصلنا بالبيهقي تكليف wannan magana cewa aliyu ya yi sallah ruku uku a gani abin da ya tabbata ne ruku biyu ruku biyu a kowace raka na batan gani shi ne abin da ya tabbata amma dai nan ibn uzami ya kawo misali da shi tunda cewa fihi ma fihi a gani malamai sun yi magana kan wannan ingancin wannan hadisin Ah. a ya eh? kawo wancan na ba suna na jami'in ko ainihin shi kuma da kawo hadisi na shiru ko ainihin ko da magana irin kai ne bai bai bai ce duk wa zahaba jama'a ila tasirin ruwaya fi adadin raka'at eh wa amaluha ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha mirara wa anna jamia jaiz والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من تفسير الأخبار أولى لما ذكرنا في ردود الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه ثم قال والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وعده في كل ركعة ركوعان وسجدان وفي رواية المروزي وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وقد وهو اختيار شيخنا أبو العباس وابن تيمية وكان يضيف كل ما خالفه من الأحاديث. كيف جوانا كنا؟ shi ibn turiya yana za'afa duk abin da ya saba ma wannan kowace raka a ruku biyu ne wannan ruwaya na ali bin آه، ga isnadin shi akwai matsala ibn taymiya yana za'afa wannan wannan ruwaya na cewa kowace raka'a ruku'u uku eh na'am eh, ga shi da gudu iya galata وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم. لا النبي عليه الصلاة كسوفي سوداني على يونشي. لو كان شندا نشي إبراهيم يا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم so ɗaya kuma ɗaya kowace raka a ruku biyu ne shi ne abin da ya inganta a cikin bukhari da muslim da sauran littattafai wannan ruwaya na aliyu ɗin ibn taymiya da wasu malamai sun za'a fashi. amma wasu malamai suna ganin wai ta'addud ta'addud ne na kissa a wani lokaci manzo Allah yayi ruku biyu wani lokaci yayi ruku uku amma kaga ibn taymiya ya kawo tarihi so dai kawai yi shi wanda ya ce annabi fiye yadda so ɗaya zai kawo dalili na'am to ibnu zami ya kawo misali da wannan ya nuna mana abin da ba majal na ishtihadi wannan ibada ne tsantsa ko shi ma nasiru din albani ya kawo ko ya ce me alal alama fi irwa'i al-imam wa khulasat al-qawl fi صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان kaga nasiru din albani ya goyi bayan shekul islam ibn taymiya magana ibn taymiya ya gamsar sannan albani ya karo shi في كل ثلاث فصول في كل ثلاث في كل ثلاث فصول يصلي ركعتين نعم شو أقوى نسلم فصولي da abin da ya inganta daga raka'a minan raka'atai a cikin kowanne raka'a daga cikin raka'a biyu na'am ja'a an jama'a min as-sahaba fi asalin kutub ya zo daga jama'a daga cikin sahabbai cikin mafi ingancin da jama'a wa ma suwa zalika in ma da'ifun aw shaz eh da abin da ba in ma ya zama da'if ko shaz ba kamar na aliyu za a ce ruwaya ce Charles da zuwa ta saba ma isnadin shi ya inganta sai dai Charles ne masanin na'am an gane wannan ku na mu'azu haza la majal da ra'yi eh sai suka ce wannan ba fage na kawo ra'ayi a cikin sa wala yumkin fi ijtihad bai yiwuwa a ce wai za a yi ijtihadi zai yuwa a ce aliyu kawai ijtihadi yayi ibada hana mai ijtihadi irin wannan لأن عدد amrun tawqifi domin adadin raka'o'i al'amari ne tawqifiya yana buƙatar dalili daga kitab ko sunna nan falola anna inda ali bin abi talib radiyallahu anhu ilman ya ace ali aliyu ta'ala bai da ce ali radiyallahu anhu bai da ilimi game da wannan ma salla salata ruku'a da ali ba zai salla ruku'u uku ba a raka daya wannan marfu'un ne hukuman wannan yana da hukunci na rafu dan ma majali ba fage na kawo ijtihadi a cikin sa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangane da wannan masallacin kamar ana ta ɗan tsokaci a dangane da dattinsa cewa ya kamata mu yi wani abu kan shi ba zai yi muna ibada muna fa'idantuwa da masallaci ɗakin Allah ba kuma bashi da ta haka Allah ta'ala ya umarce mu da mu ringa ɗaukaka masallaci da ringa mashi shi yana daga cikin ɗaukaka masallaci gaskiya gyara shi to ya daɗe mun saba yin gyare-gyare amma ya daɗe gaskiya ba a yi ba kuma ga yanar gizo-gizo ga datti ga menene to shi da kuke ganin kaman kamar ran ran alamis ko ai gobe yau ya kamata a ce gobe gaskiya mai kudan yi wani abu kan wannan kawai mu zo da sassafe kamar karfe shidda da rabi haka yanzu kawai mu dan yi abin da muke iya wa daidai gwargwaro mu dan gyara mu samu lada da gaskiya ba daidai bane yadda muke ta kallon shi haka muka yi shiru haka shi yanar gizo gizo ko ina da jakku da kura to ina ganin ya kamata da Allah a bada haɗin kai a gaya ma sauran yan uwa zan zo kamar da karfe shida kamar da rabi haka mu zo mu dan yi wannan aiki na a zuwa a yi a wannan a daga muna gayyata yan uwa gabaki ɗaya da Allah a zo zo da omo da sauran su san samu zuwan da yake da omo ko yake da wani abun wani abun sunan shi da uku ne sai wata irin wannan abun da ake goge yana da shi akwai shantar ko babu da shantar da za a fesa wajen kashe akwai shi ma'ana akwai ko to da Allah yan uwa abin gobe ba da haɗin kai a zo da Allah dan mu mai aikin lada kada mu bar shi haka duk wanda ya zo zai ga kawun bamu amma da masallaci mu gani sai yanayin masallaci yanda yi wallah masallaci ya yi kasa kasa ya dace a ce mu da muka san daraja masallaci mu ko muka yaka ba insha Allah gobe da Allah a zo Allah shi ke idan kana nan da za a zo a tsoro da dubu in kira da shi da zaune a wani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk